الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية رحلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مصا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا قال ليس لهما سفينة هذا العصفور في البحر فعمل الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول أمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن, أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخضر بيده فأقامه فقال موسى لو شئت لتخبت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما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 miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tajiridu لأحاديث الجامع a نا الحافظ زين na alhafin zainuddin بن ibn اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasinmu na 64 inda za mu tashi kan hadisin jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kara masa yarda yace an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu an karbo daga jarir dan abdullah Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم يا فتا متى أحج ستبن قانا يتي استنصت الناس ka sanya mutane su saurara ka umarci mutane su saurara qala fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma ku zama kafirai a bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana dukan wuyayen sashi wannan hadisi imamu al-bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilm karkashin babi mai matashiyar al'insatu lil'ulama wato kasa kunne ga malamai sauraron malamai sannan ya kawo shi a kitabul hajj ya maimaita shi a kitabul diyas ya kawo shi kuma a kitabul fitan a waɗannan gurare imam bukhari ya kawo wannan hadisi hadisi ne wanda suka yi ittifaki wajen fitar da shi bukhari da muslim gaba daya jarir ibn abdullahi al-bajali ɗaya ne daga cikin fitattun sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikakken sunan shi jarir ibn abdullah ibn jabir ibn malik al-bajali al-qasri al-bajali al-qasri ɗaya ne daga cikin sanannu fitattu na sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama imam ahmad ya rawaito a cikin musnad dinsa daga shi jarir ibn abdullahi al-bajali yana ba da labarin lokacin da ya iso garin madina yana cewa lamma da nautu min al-madinati anakhtu rahilati wa halaltu aibati yayin da na matso madina na matso kusa da masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai na ɗaure dabba ta na kwantar da ita ko na gurfanar da ita sannan kuma na kwance jakar guziri na na aji wala bistu hullati na sanya kaya na waɗanda suke masu kyau masu tsada sun da khalful masjid ya ce sai na shiga masallaci inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake tare da sahabbansa fa idza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallam tsaye yana yi wa sahabbansa hudu ba faramanin nasi bil hidaq mutane sai suka zuro min ido sun ga bako da ba san shi ba gashi kuma cikin kyawawan kyakkyawar shiga kyawawan kayayyaki lokacin yace fa qultu jalisi sai na cewa wanda yake kusa da ni ya abdullah bai san sunan shi ba kai bawan Allah hal zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min amri shay'an manzo sallallahu alaihi wasallam yi ishara zuwa ga al'amari na ya faɗi wani abu da ya dangance ni kala wannan abokin zama na wata ce na'am eh manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ka bi sanin dhikri ya faɗe ka kuma ya yabe ka ma huwa yakhubu id urida lahu fi khutbatihi yana cikin huduba sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da wata magana cikin hudubarsa فقال سيتي إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن ألا وإن على وجهه مسحة من, من ملك yace manzo sallallahu alaihi cikin hudu ba sai aka ga ya shigo da wata magana yace wani zai shigo muku daga wannan kofar daga wannan hanyar yana daga cikin mafi alkhairin waɗanda Allah ya basu wadata sannan a fuskarsa akwai alamar mulki sosai gashi ya shigo da shiga ta masu sarauta kuma mutum ne wanda Allah ya bashi kyau yana daga cikin kyawawa da ake ambato a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama irin sa irin sayyidina Hussein irin su eh, dihiyatul kalbi da sauransu jarir abdullahi bajali yana daga cikin waɗanda aka bawa kyakkyawar halitta sannan kuma yana da ɗaukaka da sarauta daga inda ya fito daga cikin kabilar ƙabilar bajila yana da sarauta a cikin wannan ƙabila to lokacin da ya zo ya zo kuma tare da mutanensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi da ya zo ya zauna da farko sahabbai ba su damu da shi ba sun san sahabbai ba ruwansu duk irin shigar da kai da kai da wanda bai yi kyakkyawan shigar ba duk ɗaya suke ganin saboda ya zo ba wanda ya matsa masa guri ba kamar mu ba yanzu idan mai manyan riguna yanzu sai ga ana daddarewa Allah ya ba ruwan sai suka suka suka watsar da shi suka shiga sha'anin su Allah ce ku dan buda masa ya dauko fulo ya jefa masa to sai ya ji dadi shi ne ce manzo Allah ya karrama shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi idza ja'akum karima qaumin fa akrimuh idan babban mutum ya zo na wata kabila cikin jama'a ta babban mutum ne to ku girmama shi babban mutum ne yana ganin duk inda ya shiga ya kamata a buɗa masa layi to kuma nan ya ga ya zo an daure masa fuska to wannan ta yi masa daɗi kwarai da gaske to shine ya musulunta da shi da jama'arsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi kwarai da gaske yana cewa shi da kansa kamar da yake cikin sahihain hadithun bukhari da muslim yana cewa ma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa tabassam duk sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ganni to zai yi murmushi ya musulunta shekara ta goma shekara ta goma bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda suka shiga musulunci daga karshe karshe ko musuluncin su yayi kyau wasu suna cewa ya musulunta a a kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da wata biyu ko kwana arba'in to amma magana da tafi inganci shine ya musulunta kafin wannan lokacin a ramadan a shekara ta goma a ramadan a shekara ta goma shi yasa za mu ga a wannan hadisi yana cewa qala lahu fi hajjatul wada kaga ashe kenan suna tare yana musulmi don da ka ce ya musulunta kafin wafata annabi sallallahu alaihi kwana arba'in to da zai zama baya cikin waɗanda suka halarci hajjatul wada hajjin ban kwana amma hadisin yana nuna mana yana ciki qala lahu har ma wani daga cikin malamai da ya dau waccan maganar yi kokarin ya ce wannan lahu din kamar shigo da ita aka yi bai kamata ta samu ba a nan sai dai kawai an jaririn abdullahi al-bajali anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada ya zama babu na hudu to amma za mu ga a kitabul fitan ya zo da lafazin kala li jarir kaga kenan anan maganar a ce ko an shigo da wata lahu wadda babu ita ba za ta yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa a lokacin ya musulunta yana daga cikin <clears throat> waɗanda suka musulunta da ƙarshe ƙarshe a watan ramadan shekara ta goma sannan yana da hadisai wanda malamai suka ruwaito kamar a cikin musnadinsa gaba ɗaya an samu hadisai kusan guda ɗari a cikin musnadinsa duk da waɗanda suka maimaitu bukhari da muslim su ruwaito hadisai takwas bukari shi kadai ya rawaito hadisai biyu muslim ya rawaito shida wannan su ne adadin hadisansa a cikin littattafai na sunna wanda ɗaya ne daga cikinsu da jarir ibn abdullahi bajali yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa fi hajjatul wada a hajjinsa ta bankwana hajjin da ya yi bankwana da al'ummarsa an kira ta hajjatul wada domin ita ce hajjinsa tilo ita ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe sannan a cikinta ne ya yi wa al'ummar musulmi bayanai masu wato muhimmanci kwarai da gaske ya faɗi haƙoƙi da yake kan musulmi a cikinta ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da abubuwa da dama to shi yasa ake ce mata hajjatul wada hajjin ban kwana a wannan hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana hudu ba sai ya ce wa jarir istansitin nas ka je ka umarci mutane da su yi shiru su saurara ibnu battal yana cewa wannan hadisi um, imam bukhari ya kawo shi domin ya nuna cewa wajibi ne a sa kunne a saurari malamai malamai wajibi ne masu karatu a gurinsu su nutsu lokacin da suke ɗaukan karatu domin malamai su ne magadan annabawa kamar yana cewa wannan hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake yi a hajjatul wada ga kuma jama'a masu ɗimbin yawa a gabansa musamman ma a wannan lokacin akwai jifa abin nan da ake yi na na jamra al'aqaba ranar goma ga wata ranar babbar sallah da haka mutane an taru yana ambatan abin da ya shafi al'amuran hajji yana karantar da mutane abin da ya kamata su yi a wannan rana kuma gashi yana cewa ku zo an nema na kun kamar yadda ya tabbata cikin sayo muslim to yayin da ya musu hudu ba yi ne dan ya koyar da su abin da ya shafi addinin su don haka sai ya nemi su saurare shi don haka don mai koyarwa ya kama turba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ga waɗanda suka zo gabansa don su ji abin da zai karantar da su su ba da hankalinsu su saurare shi shi yasa imam bukari ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan babi a cikin wannan kitab na ilm babu al'insatu lil ulama wato tsayawa a saurari malamai alƙurani ya nuna akwai bambanci tsakanin alinsat da al-istima akwai al-insat akwai al-istima Allah madaukakin sarki yana cewa idza fa idza quri'a al idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta al-qur'ani to ku saurare shi sannan kuma ku yi shiru ku bada hankalin kaga akwai istima'i akwai kuma insat don haka ma'anoni ne guda biyu al-insat shine ai shiru mutum yayi shiru insat yakan yi ga mutumin da yake sauraro da ma wanda ba sauraren yake ba duk za su iya zama suna insat da mai sauraro da wanda ma ba sauraro yake ba yayi shiru amma wani abu yake tunani daban ko haka nan shi ba al-istima yakan iya ya faru daga mutum sawa'un yayi shiru ko bai shiru ba al al yakan iya ya faru ga mutum sawa'un ya yi shiru ko bai yi shiru ba ya iya yin shiru ya iya yin istima tare da ya yi shiru ya kuma iya yin magana yana kuma sauraro tare da cewa maganar ba ta hana shi sauraron ko fahimtar mai maganar ba don a iya samun ɗaya ba tare da ɗaya ba saboda haka alkur'ani da ya tashi magana game da sauraron alkur'ani game da sauraron karatu sai ya ce fastami'u lahu sai kuma yace wa ansitu wato ku saurara kuma ku shiru ku hada duka biyu to abinda ake bukata ga wanda ya zo gurin karatu kenan ya hada duka biyun ya saurara ya kuma nutsu sufyanu sauri da waninsa cikin magabata suna cewa awwalul ilmi istima thumma al-insat thumma al-hifz thumma al-amal thumma an-nashr awwalul ilm matakin farko na neman ilimi shine ka zamo mai kasa kunne mataki na biyu al'awwalul ilm istima ka zama mai sauraro mai kasa kunne mataki na biyu lokacin da kake sauraro kuma ka nutsu ka ba da hankalinka gaba ɗaya mataki na biyu abinda ake gaya maka yi ƙoƙarin ka riƙe ka fahimta mataki na hudu yi ƙoƙari ka yi aiki da shi sannan mataki na biyar yi ƙoƙari ka yada abin da ka ji ka karantar da abin da ka ji waɗansu ne matakai na ilimi al-istima al-insat sannan al sannan al-amal sannan an-nashr al shi ya gabatar da al-insat akan al-istima to sai ka kasa kunne sannan ka saurara sai ka yi shiru ba tare da surutu ba sannan zaka iya sauraron abin da ake faɗa ibnul madini ali ibnul madini ɗaya daga cikin malaman imamul al-bukhari yana cewa ya gaya wa malaminsa Sufyan ibn Uyaynata rahimahullahu ta'ala yace akhbarani Mu'tamir ibn Sulaiman an Kahmas an Mutarrif qala al-insatu min al-aynayn Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir ɗaya ne daga cikin tabi'ai sai yake cewa al-insatu min al-aynayn to tsayawa aiko a saurara daga ido ne to shi da shi ali ibn al-madini a shi ne sai shi ibn uyaina sai yake cewa mu'tamir ibn sulaiman ba mu gane me yake nufi da wannan magana ba ma nadri kaifa zalika kaifa yakunu al-insatu min al-ainain ya zaka saurara abu daga idan ka to shi ne sai yake gaya masa idza haddasta rajulan falam yanzur ilayka lam yakun munsitan in kana yi wa mutum magana yana kallon wani goto ba sauraron ka yake ba bai zama munsitan ba me sa kunne ya saurara to shi ibnu ibn hajar yake cewa wannan ya kamata a dauke shi a matsayin galibi to galibi mutumin da yake kallon ka shine ya bada hankalinsa mutumin da ya yi wani guri hankalinsa ya tafi wani guri to wannan galibi baya sauraron ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ne mutane su saurara sai yake ga musu la tarji'u ba'di kuffara la tarji'u ba'di kuffara kada ku koma kafirai bayana a nan za mu ga a hadisin an kirawo wani abin da yake ma'asiya ne kafirci domin cewa ya ribo ba abokan riƙaba ba sashinku yana dukan wuyan sashi mana sashinku yana kashe sashi ya ribo ko dai ka karanta shi biljazmi ka ce ya rib ba abokan riƙaba ba zama jawab ne لا ترجعوا بعدي كفارا ان رجعتم او ان فعلتم يضرب بعضكم رقاب بعض اذا ما جواب لي شرط محذوف وندا وانشان هل شي زي فتول شي لا ترجعوا بعدي كفارا ان رجعتم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قوكم اذا يضرب كيف كيف كيف في إلين دمع كيما رفعة يضربوا يضم على الاستئناف كمر ما قنا تسابوا لا ترجعوا بعد كفارا كذا كقوما كفريئ بأنا أنجب وأنما ما قالت بسيكما كشي نبي يضرب بعضكم رقاب بعض ساشم كوي ركالوكا وين ساشي إتكما وأنما وتما قالت تسابوا قولي على الاستئناف كوي زم حالي كي إعراب السحال لا ترجعوا بعد كفارا حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض wato ya zama hal ne ala ayyatu hal duka dai za mu ga kowace fassara muka ɗauka cikin waɗannan fassarori annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kirawo dukan sashin sashin wuya doki wuyan sashi ana sashin wuya kasa sashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo shi kafirci to don haka anan malamai sai suka tsaya kowa yana bada ansar da ya kamata ya bada domin ijma'i ne na ahlus sunna cewa kisan kai ba kafirci bane dan musulmi ya kashe musulmi ya yi babban zunubi ya yi babban laifi amma wannan ya kai shi ga kafirci ya kai shi ga abin da zai fitar da shi daga musulunci ɗungurungun to shine malamai suka ce ahlus sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa wannan baya fitar da shi daga musulunci to yaya kenan zamu kalli wannan hadisi da ya kirawo darbu ba'dikum riqaba ba'd ya kirawo shi abin da kufran kamar yadda yazo a hadisi ibnu umar ina jin mun wuce shi a baya kitabul iman inda hadisin abi huraira inda annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yake cewa sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun kaga anan ma an kirawo kisan mumini an kirawo shi kafirci ko yaƙarsa an ce da shi kafirci ne sannan kuma zagin shi bacin shi gaya mishi bakar magana da gangan an kira shi fasikanci to shine malamai suka yi ta ƙoƙarin bayani wajen su fito da ma'anar wannan hadisi Auli wajen guda goma koma goma sha wasu malamai suka ce a nan gargaɗe ne wanda ake yi mai tsanani mubalaga ce fi tahzir ana kaiwa matuka wajen gargaɗi ne saboda ka tsorata ka firgita ka razana kasancewa a ah, kisan mutum mumini ko musulmi ba karamin laifi bane saboda idan an kirawo zage shi kawai fasikanci to kaga babu shakka kashe shi wani laifi ne da ya dara fasikanci nesa ba kusa ba to me zai a ce a faɗa ya dara fasikanci shine a ce kafirci ba dan ana nufin cewa mutum ya fita daga musulunci ba sai dan a nuna masa cewa laifin ba kankanin laifi ba ne in aka kwatanta shi da sauran laifuffuka na fasikanci laifuffuka na saban Allah suka ce dole ne a yi wannan fassara saboda akwai hadis a ka'idoji na musulunci da suka riga suka tabbata na cewa duk wani wanda bai karya la ilaha illallah dinsa ba da kalma ta kafirci ko da shirka wannan ba zai bar musulunci ba Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce shirka ba zai gafarta ba amma abinda bai kai shirka ba to wannan yana gafarta shi ga wanda ya so kuma hadisai sun tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceci dukkan wani wanda za a sashi a wuta alhalin a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya da imani to wannan kaga duk yana nuna kenan wanda ya yi kisan kai ba a ce da shi kafiri <coughs> ko da ko Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a cikin wuta ya masa ba ta wannan laifi da yi wasu malaman suka ce a nan an kirawo wannan aiki kafirci don yayi kama da aikin kafirai saboda babu wanda zai kashe mumini sai kafiri aikin kafiri ne ya kashe mumini to wanda yake musulmi idan yayi wannan aiki to ya kwatanta aikin irin na kafirai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin kafirci ba dan shi wanda yayi wannan aiki yana musulmi ya bar musuluncinsa ba a'a ana ce masa ne yayi aiki irin na kafirai wannan shine kaulin da imamun nawawi ya fi goyon baya kuma shine abin da qadi iyab ya zaɓa a cikin sharhinsa ikmalul mu'lim suna ga wannan kauli na biyu shi ya fi dacewa da fassarar hadisin a ce an kira abin kafirci dan a nuna maka aiki ne irin na kafirai ba wai dan ana nufin kai da kanka kai ma ka zama kafirin ba a'a ana nufin kai tarayya da su cikin aiki irin nasu kashe mumini aiki ne irin na kafirai ba irin na muminai ba kauli na uku wajen bawa ma'anar wannan hadisi fassarar da za ta dace da aƙida ta ahlus sunna suka ce almuradu bil kufri huna al kufr lughawi ana nufin kafirci a luga ba kafirci a shari'a kafirci a shari'a shine fita daga musulunci kafirci kuma a harshen larabci kafin ma musulunci ya zo suna amfani da kalmar kafara suna nufin wato a rufewa sitircewa kamar yadda Allah ce yujibul kuffara nabatu wato haka ne ko a jabal kuffara nabatu kamar ruba mako ne wanda ya sauka daga sama sai ya fitar da ƙasa ta fitar da tsiranta tsiran nan yana ba wa manoma sha'awa sai Allah ya kira manoma da al-kuffar domin a nuna maka cewa su suke haka ƙasa su rufe wannan tsiro din su turbide shi har ya fito ya eh, wato irin har ya fito to kaga kiran abin nan zurra masu noma a kirawo su da kuffar kaga min babi itlaqil kufri lugatan ne an kirawo su da kafirai ba wai ana nufin kafirai na shari'a ba ana nufin masu rufe iri a cikin ƙasa to anan ma ana nufin wani wanda ya rufe wata ni'ima ta ubangiji domin haƙƙin musulmi akan musulmi shine ya taimaka mata haƙƙin musulmi akan musulmi shine ya taimaka mata ya tallafa masa ya kuma kare kansa daga cutar da shi to yayin da shi wannan da ya yi kisan kai ya kashe musulmi ya zama kamar wanda ya rufe wata ni'ima ce ko wani umarni na ubangiji ya rufe shi ta hanyar kisan kai to shi yasa aka kirawo shi aka kira aikin kufur aka kira aikin kufur wasu kuma malamai suka ce abinda ake nufi a nan ana nufin wannan aiki na kisan mumini zai ja mutum zuwa ga kafirci kafirci na hakika wato duk mutumin da zai zama ɗabi'arsa shine kashe muminai kashe musulmi to babu shakka wannan sa ba zai yi kyau ba zai kai shi zuwa ga kafirci wannan tawilin ibnu hajar ya ce tawili ne ba'id tawili ne wanda yake yayi nesa sosai da ma'anar hadisin wasu malamai suka ce ana nufin wanda ya halatta wato wanda ya yi kisan kuma yake ganin halal ya yi bai yi laifi ba bai yi wa Allah komai ba to wannan shi ne ya kafirta to shi ma wannan ibn hajar ya ce wannan ma yana da rauni shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa zagi da kisa a cikin hadisi ɗaya ya kirawo zagin musulmi da fasikanci ya kirawo kisan musulmi da kafirci dukkanin biyun kuma wanda duk ya halatta su ya kafirta wanda duk ya halatta zagin musulmi ya ce ai babu komai a zage shi ya halatta to wanda ya kafirta don ya halatta haram saboda babu bambanci kenan da kitalu hudin da sibabu hudin tare da cewa annabi kuma ya bambanta ya kira wancan fusuq ya kira wannan kofur to kaga abinda manzo Allah ya bambanta su kai in ka zo kai fassara da za ta nuna abu ɗaya ne kaga wannan fasara ba za ta taba karbuwa ba sai yasa ibnu hajar yace wannan gara ma waɗancan da suke cewa ana nufin cewa abin zai kai shi ga kafirci na ya ma fi kusa akan mai cewa ana nufin wato ya in ya halatta khawarijawa suka ce hadisin baya buƙatar wata fassara wanda duk ya kashe musulmi ya kafirta kawai duk wannan kwana-kwana a bashi kawai ya kafirta saboda su a gurinsu duk wanda ya ma'asiya ya kafirta duk wanda zai saba wa Allah zai yi zunubi kabira to wanda ya bar musulunci saboda haka su ba su da matsala wajen fahimtar wannan hadisi yana bisa asalin su bisa ka'idar wa ala aslihim suka ce ai ana ala zahiri alhadisu ala zahiri wasu kuma suka ce kuffaran da ake nufi ai kuffaran bi hurmati addima wa hurmatil muslimin da suka kafirce wa sanin haramcin jinin musulmi ko suka kafirce wa sanin haramcin alfarma ko matsayi na musulmi ko kuma haƙƙi na addini wannan fassara ba ta da wata ma'ana domin duk wanda ya kafirce wa wato sanin ko kudurce haramcin jinin musulmi wanda ya bar musulunci wanda zai ce jinin musulmi ba haramun ba ne wanda ya bar musulunci ko wanda zai ce musulmi ba da wani haƙƙi ko ɗaya a matsayinsa na musulmi wannan ma ya bar musulunci domin ya kafarta nasus ne da suka zo masu yawa a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan tafsirin bai da wata ma'ana wasu kuma suka ce kuffaran anan ba ana nufin kafirci ba ana nufin ɗaukan makami la tarji'u ba'di kuffaran لا ترجعوا بعد كفارا ay labisina a sila kada ku koma bayana kuna daukan makami ya yadribu ba'dukum ba ba'd sashin ku yana dukan wuyan sashi saboda ka su kuffaran anan sun fassara shi da masu daukan makami sun ce a luga ana cewa kafara dir'ahu idan mutum ya sanya silkensa akan taguwarsa akan ce kafara dir'ahu ko kuma ya sanya a akan silkensa ya rufe shi saboda haka suka ce wannan ma'anar ce ta luga aka yi aiki da ita a nan don haka kwafaran ana nufin masu ɗaukan makami wannan ma ya yi nesa da da irin salo na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana yadda kowa zai ji ta fahimce ta karan farko a kalmar kafirci a shari'a tana nufin a fita daga musulunci tana nufin wani babban laifi to kaga annabi yayi amfani da kalmar kafirci amma kawai yana nufin daukan makami wannan yayi nesa da hikima ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajen magana da mutane wasu kuma suka ce kuffaran ay kuffaran bi ni'matillah kamar yadda Allah ya ce alam tara ila alladhina بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار بدلوا نعمة الله كفرا wato idan Allah ya maka ni'ima kai butulci to wanda ma ana kiran shi kafirci amma ba kafirci da yake fitar mutum daga musulunci ba saboda haka suka ce kufrun ni'ima ake nufi anan Allah ya yi muku ni'ima ya sanya ku musulmi ya ba ku fahimtar juna da zaman lafiya da haɗin kai da sanin girman juna amma duk daga baya ku zo ku yi watsi da wannan ku ɗauki makami kuna taron junanku to shi yasa aka kira abun kufru amma ba ana nufin al-kufru natilu anil milla ba ba kafirci mai fidda mutum daga daga daga ainihin musulunci ba sai wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan hadisi kuffaran da annabi ya faɗa yana nufin la yukaffiru ba'dukum ba'dan ka an yaqula ahadu al-fariqayn lil akhar ya kafir fa yakfuru ahaduhuma kada ku musulmi ku daga kafirta junan ku wani sashi ya cewa wani sashi kafiri daya daga cikin su ya kafirta domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima faqad ba'a biha ahaduhuma wanda duk ya kirawo dan uwansa mumini musulmi da kafiri to ɗayansu zai dau kalmar ba ta faɗi ƙasa banza ba in wancan kafiri ɗin ne kalmar ta bi shi ta ta makale masa idan ko ba kafirin bane ta dawo ba dai ta faɗuwa haka nan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada ku mayar kada ku rika kiran junan ku kafirai wanda ɗaya daga cikin ku zai iya kafirta wannan ita ce wata ma'ana da wasu malamai suka faɗa wasu kuma ma suka ce annabi sallallahu alaihi sallama yana nufin ya ba da labarin waɗanda za su yi ridda ne bayansa waɗanda sayyidina abubakar ya yaƙe su khabbabi ya kaito wannan daga musa ibn harun ɗaya daga cikin malamai na hadisi to waɗannan kaɗan daga cikin ma'anoni da aka kira ba aka ba wannan hadisi fassara da aka ba wannan hadisi kenan da cewa maganar da imamun nawawi da tabi'iyar suka fi rinjayarwa ita ce maganar da take cewa ana nufin aiki irin na kafirai sai ya zama kenan kufrun dona dona kufur da kafirci hawa biyu ne akwai kafirci babba shine wanda zai fidda kai daga musulunci akwai kuma kafircin da ba zai kai ka ga fita daga musulunci ba kamar yadda ya zo daga dan abdullahi dan abbas lokacin da ya fassara wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ya kirawo wannan da cewa ba shi ne kafircin da kuke zato ba wanda yake raba mutum da addininsa a'a Allah yana nufin kufrun dona kufur kamar yadda ake samun zulmun dona zulm akwai zaluncin da yake yana nufin shirka inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun akwai kuma zaluncin da bai kai wannan ba shine zaluncin da mutum zai wa dan uwansa tun ya zalunci dan uwansa ta hanyar cinye masa haƙƙi ta hanyar cutar da shi a jikinsa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa wannan duk zalunci ne amma bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba to haka nan akan samu kufrun dona kufur akan samu fiskun dona fisk to saboda haka a nan ma aka ce kuffaran ana nufin kufrun duna kufur wato al-kufr al-amali ba al-kufr al-i'tiqadi ba al-kufr al-amali kafircin da yake a aikace na aiki ne wato mutum yayi aiki irin na kafirai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ambatan wasu aiki ya ce ayyuka ne irin na jahiliya ayyuka ne irin na jahiliya kamar an niyaha kamar al-fakhr bil ansab kamar an yadda al-insan aw an yantasiba al-insan ila ghairi abiki mutum wato kuka a lokacin mutuwa ko kuma ainihin alfahari da dangi ko alfahari da gida da matsayi ko kuma ainihin mutum ya yi ƙoƙarin jingina kansa ga wani wanda ba mahaifinsa ba annabi duk ya kira irin waɗannan ayyuka da cewa aiki ne na jahiliya aiki ne na jahiliya amma ba yana nufin cewa wanda ya yi ba ya zama kamar mutumin jahiliya ya kafinta ana nufin ya yi aiki irin na 'yan jahiliya kamar yadda abu zar radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya aibanta ibnu mas'ud da wata kalma marar daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi innaka mru'un fika jahiliya kai dai mutum ne wanda kana da jahiliya tattare da kai wannan ba yana nuna abu zar ya kafirta ba ana nufin ya yi aiki aiki irin na jahiliya to haka nan yayin da za mu koma muna ainihin fada da juna muna kashe juna to mun yi aiki irin na jahiliya irin na kafirai don kashe mumini ko kashe musulmi aiki ne na kafiri ba aiki ne na na musulmi ba wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da wannan ma'ana dangane da wannan hadisi sannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di بعدي بيانه يانا ده مفهوم كنت مفهوم ها هذا مفهوم المخالفة لا ترجعوا بعدي أنا ارجعوا قبلي فبيسا <laughs> بعدي بيسا بيسا لا ترجعوا كفارا بيسا قال بعدي kalmar ba'adi din da yace na yana nufin in yana nan ku zama kafiran to me yasa yace na to shine malamai suka ce wannan ba'adi ba ta da mafhum ba za ka juya ma'anar ba ka ce in yanzu ne ku zama amma baya na kar ku zama suka ce ko dai ba'adi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ba'da mawqifi hadha bayan na gama muku wannan bayani kada kuma in ji kun koma kafirai kaga ba yana nufin bayan mutuwarsa ba bayan ya gama jawabi sai kuma ya ji can an koma ana yin abin da ya hana to ba'da mawqifi haza, wasu kuma su ce a'a ba'di yana nufin khilafi kada ku saba mun, bayan kun ji wannan magana kada kuma ku saba wannan magana sawa'un a lokacin da nake da rai ko bayan na bar duniya kan ku saba wannan magana shine ma'anar ba'adi din ai khilafi wasu kuma suka ce ba'adi a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗe ta don ya san cewa sahabbansa a lokacin da yake da rai ba za su haka ba za ta faru ba yana da wannan yaƙinin cewa ba za ta faru ba amma bayan wafatinsa a iya samun wasu da za su shiga musulunci ba su fahimci musulunci ba kuma haka ta faru a tsakankanin shi yasa sai ya yi gargaɗi da cewa bayansa don ya amince a lokacinsa hakan ba za ta faru ba kun ga ba'adi din kenan tana da tana da bigire tana da mahalli a cikin maganar tashi wannan dai shine abu abinda ibnu battal ya kawo a cikin sharhin hadisin daga nan sai hadisin ubay ibn ka'b hadisi ne dogo kamar da kuka ganshi hadisin rihlatu musa ila al-khadri alayhi salam ko alayhi masalam ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu shi ya rawaito wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a nan ya kuma kawo shi a wasu gurare daban-daban da wannan gurin kawo shi a kitabut tafsir yana cewa ya kawo shi a nan a babin ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'la abinda yake mustahabbi ga malami lokacin da aka tambaye shi waye yafi kowa ilimi me ya kamata ya ce babu bukhari ya kawo shi a nan a ƙarƙashin wannan babu in aka yi mutum ilimi ayyun nasi a'lam waye fi kowa ilimi to me ya kamata ya ba da wannan ansa a kai to shine babu bukhari ya kawo daga ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace qama Musa nabiyyu khatiban fi bani Isra'il Musa annabin Allah Musa ibn Imran annabin Allah ya tsaya yana mai khutba a cikin banu Isra'ila fasu ila ayyun nasi a'lam sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lamu waye fi kowa ilimi faqala ana a'lamu ce ni na fi ilimi fa'ataba Allahu alaihi sai Allah ya kama shi da wannan laifin إذ لم يرد العلم إلى الله النبي ما يدى إلي بزواج الله لما قل يتي الله أعلم سيتي أنا أعلم سأل الله كما شد ونه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك الله يما سواهي أنا غير ما سوا نباوا دقا سكين باينا ينا أما حدر تيكنا قدابيو كجيتا كساميشي هو أعلم منك يا فيك إلمي qala ya rab wa kaifa bihi ce ya Allah ta yaya zan samu haduwa da shi faqila lahu sai aka ce masa ihmil hutan ka dauki kifi babban kifi fi miktalin a cikin kwando fa idza faqadtahu fasabbahu wa thamma duk inda ka nemi kifin nan ka rasa to anan bawan yake fanqalaqa sai ya kama hanya wanqalaqa bi fatahu yusha ibn nun ya tafi da yaransa almajirinsa yusha'u dan nun wa hamala hutan fi miktalin suka ɗauki kifi a cikin kwando hatta kana inda sakhrati har sai lokacin da suka zo wajen wani falalan dutse wadda aro usahu ma fanama sai suka kwanta suka yi fulo da wannan dutse suka yi bacci fansallal hutu min al miktali wannan kifi ya silale daga cikin wannan kwando Sabila sabilahu fil bahri saraba ya silale ya kama hanya cikin kogu abin da ya eh, tafki ya gudu wa kana ne Musa wa fatahu ajiyar al'amarin kuma ya zama abin mamaki ga Musa da kuma almajirinsa ya baqiyata laylatihima wa yawmahuma ba su sanya ya gudu ba sun da kifin yana nan cikin abin nan yana nan cikin kwando suka kama hanya suka yi tafiya dare guda da yini falamma asbaha da gari ya waye kala musa li fatahu sai annabi musa ya ce wa almajirinsa atina ana ba mu abincin ranar mu laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun wahala a wannan tafiya tamu ولم يجد موسى مسا من النصب موسى bai ji wannan wahalar a jikinsa ba hatta jawaza al-makan alladhi umira bihi har sai da ya ketare gurin da aka umarce shi ya tsaya inda ya kamata ya ji gajiyar sai gajiyar ta same shi ba sai da ya ketare gurin ya wuce fa qala lahu fatahu sai yaron sa yace da shi ko almajirin sa ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitu al-hut yace baka sani ba ai lokacin da muka zauna a wajen wannan falalar dutse to na manta kifin ana kuma kifin ya lale ya shiga teku kala musa zalika ma kunna nabghi musa ce ai dama abin da muke nema kenan fartadda ala atharihi ma qasasa sai suka koma suna bin kawun su annabin nan kala musa bani isra'il kai ne musa annabin banu isra'ila kala na'am yace ai ni ne قال النبي موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد رشدا شن إن بيك ka koya min abin da Allah ya koya maka na shari'a qala innaka lan tastati'a ma iya sabra ce ai ba za ka iya hakuri hakurin zama da ni ba ya Musa inni ala ilmin min ilmillah yace ya Musa ni fa Allah ya koya min wani ilimi daga gare shi allamanihi shi ya koya min shi la ta'lamuhu kai baka san shi ba anta لا تعلمه أنت كيف كتنشبه وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه كيف كان هناك علم من سني با don haka zaman mu ba zai yiwu ba za mu dinga karo kai ka faɗa ko ni in yi kai ka ga ba daidai ne ba kai kai ni in ba daidai kai ba qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra ce insha Allah zaka same ni mai hakuri ko ba zan saba ka ba fantalaka suka kama hanya yamshiyani suna tafiya ala sahilil bahari akan gabar kogi ko tafki laisa lahuma safinatun ba su na jirgin da zai dauke su famarrat bihi ma safinatun sai ga wani jirgin ruwa ya zo wucewa ta gaban su fa kallamuhum sai suka yi musu magana an yahmiluhuma akan su dauke su fa urifa al waɗanda suke jirgin ruwan suka gane wannan khadiru ne wannan bawan Allah ne fa hamaluhuma bi ghairi naulin sai suka dauke su kyauta ba tare da kuɗi ba fa ja'a sai wani tsuntsu ya zo fawaka ala harfi safina ya tsaya akan gabar wannan jirgin ruwa fana qara naqratan aw naqrataini min al ya tsoma bakin shi sau ɗaya ko sau biyu a cikin wannan tafki fa qala al-qadir daga nan qadir ya fara karantar da Musa ya ce ya Musa ma kasa ilmi wa ilmuka min ilmi illa ka naqrati hadha al-usfur min al-bahr fi al-bahr babu abin da ya tauye ilmina daga da ilminka daga cikin ilimin ubangiji sai kwatankwacin abinda wannan tsoma baki da tsuntsuye cikin teku ya tauye daga wannan teku فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه suna cikin haka خضر ya sa hannu ya balle wani allo daga cikin allukan wannan jirgin ruwa faƙala musa musa ya fa fara ya kasa haƙuri yace qaumun hamaluna bi ghairi naulin mutanen da suka ɗauke mu kyauta a matta ila na safinatahum kawai kama jirgin ruwansu da gangan fakharaktaha ka fasa ta li tughriqa ahlaha dan dan mutanen ke ciki su nitse qala sai khadir yace alam aqul laka alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra ba na ce ba za ka iya haƙurin zama da ni ba qala la tu'akhidhni bima nasitu yace kada ka kama ni da abin da na manta da wannan abin da muka yi da kai wala turhisni min amri usra kada ka dora min abin da yafi karfi na fa kanat ula min musa da siyana to wannan saurin baki da musa yayi daga farko din nan mantuwa ce fan sai suka tafi fa idza bi gulamin yal'abu ma al-gulman sai ga wani yaro karami yana wasa tare da yara kanana fa akhadha al-khadru bi ra'sihi min a'la sai khadir ya kama kansa ta sama faqtala ra'sahu bi yadihi ya tumbike kan ya tsinke kan tsalle ya karfa ne faqala musa musa ya ƙasa ku <laughs> kana tafiya da mutum ga ya burɗe wani yaro wuya <laughs> ai ba za ka iya shiru ba kuma yaro ƙarami ba da ma wani shirge ya ƙato ne a ce ko ɓarawo ne ko dan fashi amma <laughs> yaro ƙarami kala musa sai annabi musa yace aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs in zaka rai kashe rai mai tsafta mai tsarki rai mara laifi ba tare da wani kisan kai ba qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ba na gaya maka ba zaka yi hakuri da ni ba fantalaqa anan bai da uzuri hatta idza ataya ahla qaryatin istata ma ahlaha da suka zo wani gari sai suka nemi mutanen garin su basu wasu liyafa ta bako fa abau an yudayyifuhuma sai suka kiyarda su ba su liyafa da wajada haji jidaran sai suka samu wata katanga ta garin yuridu an yanqadda yana neman ya fadi wannan katanga qala al-qadr bi yadihi fa aqamahu sai qadr ya sa hannunsa ya miƙe ya miƙar da katangar fa qala musa sai musa ce laushi ita lattakhasta alaihi ajra da ka so ai da sai ka ce su biya ka kaga mun samu abin da zamu ci abinci mutanen da suka yi mana irin wannan kuma a yi musu wannan aiki kai musu leburanci kyauta za hadha firaqu bayni wa bainaka yace to rabuwar mu ta zo ni da kai qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yarhamu Allah Musa lawadidna law sabara hatta yuqatta alaina min amrihima ce Allah ya ji kan annabi Musa mun so da yayi hakuri har a bamu labarin al'amarin su karshe dai ya za a kare amma ya kasa hakuri wannan hadisi hadisi ne dogo kamar yadda kuka gani kuma yana tattare da abubuwa da yawan gaske za mu bi shi gaba-gaba a hankali a hankali wajen yin sharhinsa saboda ka sai a yi haƙuri da dogon bayani duk bayanin da za mu yi gajere ne akan yadda malamai suka yi wajen bayanin wannan hadisi sha'anin khadir sha'ani ne da malamai suka ba shi muhimmanci kwarai da gaske kusan sai ya rubuce rubuce da dama akan khadir khadir shine muke cewa halliru saura ka zan ce halliru dan kowa fahimtar maganar da ake yi kai ita cewa khadir wani ya dauka wani sabon mutum ne halliru da kuke faɗa ana cewa khadir ana cewa khidir ana cewa khadir ana cewa kuma khidir duk ɗaya ne duk ana faɗa shine muke cewa halliru malamai sun yi rubuce-rubuce akan shi wannan mutum wannan bawa daga cikin bayin Allah tun jumawa akwai littafi mai suna juz'un fi akhbarin khadir wanda wani malami da ake kira abul husayn ahmad ibn ja'far ibn abul munadi shi ya rubuta shi mutumin bagdad ne ya rasu hijira tana 336 wannan malami <clears throat> ya rubuta wannan littafi ya kawo labarurruka daban-daban na sha'anin khadir din nan kuma ya tafi akan cewa khadir din nan ba ya da rai maganar da ake ta cewa qadar yana da rai baya da rai sannan akwai wani malami shi ma yi shi ma juz'un fi akhbar al-qadr malamin da ake kira Abdul Mughis ibn Zuhair al-Harbi al-Hanbali Abdul Mughis ibn Zuhair al-Harbi al-Hanbali mutumin karni na shida ne ya rasu hijirar manzo Allah tana 583 ya yi kuma wannan littafi don ya tabbatar da cewa khadiru yana nan da rai ibnul jauzi ya zo ya masa raddi ibnul jauzi abdurrahman ibnu ali ibnul jauzi wanda ya rasu hijirar manzo Allah tana 597 ya rubuta wani littafi ujalatul muntazir fi sharhi halin khadir raddi yake ga shi wancan abdul mugis wanda yake cewa ai khadir yana nan da rai shi kuma ya bayani cewa ba haka bane akwai wani littafi shi kuma sunan shi irshadu ahlul khairi a irshadu ahlul khalat li hayatil khadri wa ilyas kun san wasu sun ce ba halliru din ne kawai da rai ba har ma annabi ilyasu shi ma yana nan da ransa ba wani malami ya yi littafi don ya tabbatar da wannan tatsuniyar cewa suna nan da ransu wani malami da ake kira Muhammad ibn Abdul Khair al qazwini mutumin karni na bakwai ne shekara 620 ya bar duniya ya yi wannan littafi don ya tabbatar da cewa suna nan dare suna yawo ba ba dare ba rana ibn taymiya a cikin fatawa shi ma yana da maganganu akwai wata risala da aka yi masa tambaya hal khadiru hayyun mayyitun am hayy ya mutu ko yana nan dare za mu karanta wasu abubuwa da ya faɗa a cikin wannan littafin nashi akwai wani malami da ake kira abdullahi ibnu as'ad al-yafi'i mutumin karni na takwas ne 768 ya rayu ya mutu shi ma yayi wani littafi akan rayuwar khadir alaihi salam banda wannan iraki abul fadl malamin ibnu hajar al-asqalani mai bulugul maram wanda ya hijira tana 806 yayi wani littafi sunan shi ar rawd an nadr fi anba'il khadir sannan almajirinsa ibnu hajar al shi ma da ya zo ya yi wani littafi akan wannan ya sa masa suna az-zahrun nadr fi halil khadir yana nan an buga shi akwai shi a cikin al-rasail al ta muhammad munir aga daba tsohuwa akwai kuma daba sabuwa ko in ce daba'ar da aka yi wa aiki ta wani malami da ake kira salah makburi an buga littafin risala ce mai kyau kusan ta tattaro abubuwa da yawa musamman ya yi amfani da littattafan da suka gabace shi wajen rubuta wannan littafi akwai jalaluddin suyuti shi ma ya yi nashi littafin risalatun fil khadir inda ya yi ta kwashe-kwashe da yawa a ciki akwai littafin mulla alil qari kashful khidir an amrul khadir ko kashful khidri an amrul khidri an amrul khidri shi ma yi wannan littafi a siyudi ya rasu shekara hijira tana 900 da nawa 900 da nawa siyudi ya bar duniya eh da sha 911 mulla alin ƙari ya bar duniya hijira tana dubu ɗaya da goma sha hudu to waɗanda duk sun yi littafi akan shi wannan khadiru ɗin da ake magana ko halliru kamar yadda kuke sani Wanda shi yake nuna cewa malamai sun ɗauki batun khadir ɗin nan da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma saboda fakewa da aka yi da shi wannan khadir ɗin aka yi ta cusa wasu aƙidu miyagu a cikin musulunci kamar da za mu yi magana akwai aƙidu miyagu da aka shigo da su ta hanyar khadir ɗin nan shi zai sa mu tsaya mu yi fiɗa mai faɗi dangane da wasu abubuwan da suka shafi shi wannan khadir ɗin a takaice sun yi saɓani game da sunansa shi wannan khazir ɗin ba sunansa bane laƙabi ne aka bashi amma sunansa an yi saɓani maganganun da aka faɗa dangane da sunansa da nasabarsa sun fi goma tsakanin malamai da malaman tarihi wasu suka ce shi khazir ɗin na dan annabi adamu ne na cikinsa sai dai ku hakuri da irin waɗannan abubuwan akwai tatsuniyoyi a ciki suka ce dan annabi adamu ne na cikinsa sun faɗi kissarsa da babansa annabi adam kamar yadda ibnu abil munadi ya kawo ta tana cikin zahrun nazar na na ibnu hajar lokacin da annabi adam ya zo rasuwa ya zo mutuwa ya yi wasici ga khadir cewa in ya mutu ya kula da gawarta kuma ya samu gurin da ya kamata ya binne ta shi ne ci gaba da kula da gawar har lokacin da aka yi tufana saboda kada tufana din ya tafi da da gawar saboda aka yi dauke ya shiga da ita wani kogo to ban san wani kogo ba ne sai da ruwa ya kafe <laughs> sanda ya fito ya binne ta ya zartar da wasiyyar mahaifinsa ana jingina wannan magana ta cewa dan annabi adam ne zuwa ga ibnu abbas amma ruwayar ba ta inganta ba dara kudin ya kawo ta cikin kitabul afrad kamar yadda shi ibn hajar ya nakalto daga littafin ibn abul munadi amma a sanadinta akwai muqatil ibn suleiman wanda matruk ne wato malaman hadisi sun rauna shi kwarai da gaske wasu suka ce a'a shi wannan khadir din dan kabila ne dan annabi adam wato jika annabi adam ne ta fuskar ɗansa kabila kabilu din nan shine wanda ake bada labarin sun yi ainihin gasa da dan uwansa habilu har kuma ya kashe dan uwan nasa to sai aka jingina hadir din zuwa gare shi ban san meye hikima ba shi ma abu hatim sujistani ya kawo wannan a cikin littafin sa kitabul mu'ammarin kamar da suka hikaito amma isnadin shi ma ba da kyau haka wannan magana ita ma tatsuniya ce akwai waɗanda suka ce sunansa biliya biliya Ibn malkan najin jin daga nan muka samu wannan sunan mu ma akwai biliya ko ba biliya cikin to yawancin malamai sun fi fadar wannan sunan cewa shine asalin sunan khadir biliya ibn malkan wahab ibn munabbih ya faɗi wannan haka na ibn qutayba kuma shine abinda imam an-nawawi shi ma ya kaito shi a cikin littafin sa tahzibul asma'i wal lughat to wannan shi yafi shahara ma cikin malamai cewa sunan shi biliya shi yasa muka tafe sunan amma duk kama kama ne fa ba ba wani nasi karara wasu suka ce jikan annaba haruna ne dan uwan musa ku duba fa a nan fa kissar ce tare da annabi musa amma wasu suka ce jikan haruna dan uwan musa ne to sai wato wasu kuma suka ce jikan fir'auna ne ta fuskar yarsa wato yar fir'auna ce ta haife shi wasu ma suka ce a dan fir'auna din ne <laughs> duk wannan bala'i haka saboda duk waɗannan kama kama ne babu wani nasi me yasa aka kira shi khadir akwai hadisi sahihi cikin bukhari da Ahmad da Tirmidhi da wani su ce daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna ma sumiya al-Khadir li'annahu jalasa ala farwatin bayda فإذا هي تهتز من خلفه خضراء أن كراوش خضر ومن يزوات متشياوة متشيا يزونا أكيد يلا تاشي سيكو ذاتنا كتا واتاي كوري شر متخضر أي لك كوري دي تو لغنا أكا سامة خضر أشيكا غري وانا لك أبيني ميه سونا ناشي الله أعلم سولا غالك سوى تنك خضر كتا سامة بلياه Huh? khadir khadir ko khidir duk wanda ka faɗa eh, khadir ko khidir kuma ka hausantar da sunan ka ce halliru to wannan shine dangane da nasabarsa da sunansa to sai batun shin mala'ika ne annabi ne ko waliyi ne wasu suka ce ai mala'ika ne ma yake fitowa a sura ta dan adam yake canza kamanninsa ya rikida annawawi ya ce wannan magana ce garibiya magana ce da bai kamata a saurare ta ba baƙuntar ta ta yawa haka ibnu kasir shi mai ya faɗa a bidaya wani haya ce wannan kaulun ne garibun jiddan baƙon magana ce bare da gaske ka ce wai mala'ika ne wasu kuma suka ce ai waliyi ne ɗaya ne daga cikin waliyan Allah waɗanda suka fi rububi cikin wannan magana su ne sufaye jama'atun min sufiya suka ce waliyi ne daga cikin waliyan Allah to a ƙarƙashin faɗar su cewa waliyi ne aka gina wasu aƙidoji manya-manya masu muni kwarai da gaske da a ƙarƙashin wannan ne aka samu irin su alhakimu tirmizi irin su ibnu arabi abba'i suka gina aƙidar cewa waliyi ya fi annabi matsayi a ƙarƙashin cewa khadir waliyi ne ta haka aka gina cewa wale ya fi annabi matsayi har ma ibnu arabi a cikin littafinsa futuhatul makkiya ya kawo wannan baiti da yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali wato matsayin annabci a lahira matsayi ne wanda yake fuwaiqar rasuli matsayin annabta ya ɗanɗana abin nan ya ɗanɗara matsayin manzanci amma bai kai na walici ba kaga kenan aka tashi jerawa ya za a ci kenan waliyi sai annabi sai manzo wato manzo shi ne ka duba wannan juye-juye haka wato kamar ka juye abin da ɗin ne manzo annabi waliyi sai suka juye shi maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali to sauraka sai suka yi tafdilin al-awliya alal anbiya akan wannan akida sauraka a wasu kuma malamai suka ce annabi ne daga cikin annabawan Allah wannan shine magana ta jumhurin malaman ahlus sunna su ba su yadda mala'ika ba ne sannan kuma ba su tsaya akan waliyi ne ba abinda suka ce annabi ne daga cikin annabawa na ubangiji kaga wancan aƙida ta rushe don haka za mu zo mu yi magana akan hujjojin malaman sunna da suka ce khadir annabi ne ba wai ba kawai waliyi bane annabi ne daga cikin annabawa sannan kuma za mu yi magana akan shin khadir din nan yana nan da rai kamar yadda sufaye suke cewa yana yawo a jeji ko a cikin teku sannan wasu bayan Allah suna gamuwa da shi har ya ba su wasu riddai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai ya taba gamuwa da shi kuma lokacin da manzo Allah ya rasu ya zo ya yi ta'aziyya wajen sahabbai duk za mu zo mu karanta wannan insha Allah a darasin mu na gaba bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa zai iya rama wuturi idan alfijir ya keto alfijir ya keto wasu ba sa karatu ku da Allah a dinga rubutu yadda za a iya karanta cikin sauki a daina rubutu to mu tsaya akan abin da yake faɗa da farko za a iya ramawa idan alfijir ya keto eh idan ba a shiga sallah ba za ka iya yin wutiri sannan kuma ka yi raka'atai alfajiri sannan kuma ka shiga sallah tare da abin nan idan kuma an fara sallah sai ka bari sai an gama sallah sannan ka iya rama ita raka'atai alfijir din bayan abin nan bayan sallah baka ta alfajir ita ana iya rama ta ba abin nan wutri in ya wuce ka kana iya yin shi kafin sallah amma bayan sallah kuma shikenan sai kai hakuri wannan kuma yana cewa menene hukuncin malamin da kullun yake tsine wa ɗalibinsa ko ya yi masa laifi to wasu malaman suna da zafi kai ɗalibi dai hakuri za ka yi ta yi ah, wannan kai ya sa ka fasa neman ilimin a hannunsa matukar dai ka san cewa yana tare da ilimin shi kuma ubangiji ai ai tsinuwa addu'a ce kana cewa Allah ya masa kaza idan har mutumin bai cancanci wannan tsinuwar ba Allah ba zai masa ba ba wai sharadi bane dan shi malamin yayi wannan tsinuwa din kuma sai Allah ya karba addu'ar ya ya balbalta ya dalibin ya lalata shi ba sharadi bane kai dai yana da kyau kai hakuri kai ta bin shi a haka har ka gama kwalkwalar abin da yake tattare da shi wani a tarihi na malamai za ga akwai wannan za ga kana karanta tarjamar malamai za ga an zo kan wani malami an ce wannan malami yana da zafi sosai kan almajiransa akwai ma wanda dukan almajirai yake kutufo yake musu amma ba sa rabuwa da shi wannan kuma ya ce wani uwa ya damu akan na saka irin sticker duka na mai sunna tak riko da sunna rigakafin ciwon bid'a wai idan na shiga wani guri inda ba a san ganin wannan takarda domin to ya ce duk abinda aka yi min ni na jawo kuma ba ruwan Allah da abin da to in kai jarumi ne ai wannan amru bil ma'ruf ne wannan halin munkari lokacin da aka ce sunna sa kowa ya karanta ya tsaya ya tunani wani abu kake gaya masa in yana son rayuwa mai kyau yana son musulunci wanda Allah madaukakin sarki zai yarda da shi ya rike sunna sak sannan kuma sunna ita ke maganin bid'a wannan ai abu kalmomi ne masu kyau masu daɗi saboda in kana iya amru bil ma'ruf wa nahy munkar inda ka shiga sa kai ka sannan ya rage da irin jarumtarka kuma cewa ba ruwan Allah da kai wancan ai ba shine zai sa Allah ya ruwan ba saboda haka kai dai in kai amur bil ma'ruf wannan ka duk abin da ya same ka a ta wannan hanya kana da lada amma danganta da yadda kai kake ji in kai matsoraci ne ka cire ba a wajabta maka sai ka sa ba kuma kaga zaka iya taran kowace irin arabi ce sa kayanka ba wani abu eh, eh? kamar ya ba kalmar umarni wace in a'a me bambancin da sunna tak sai an ce abu sunna tak sannan ta zama wannan lokacin da kace sunna tak me kake nufi kana nufin wannan ita ce hanya tak in ba ita ba yanzu lokacin da za a ce a a menene MPP suke cewa tak ko menene eh, eh tak abin da suke nufi ka zabe ta kawai kan ka zabi wani ai magana ɗaya ce ba wai sai an ce abu sunna to sannan shi kuma wannan cewa ake wai a yi wa 'yan freedom yan gidan rediyon freedom magana don suna maimaita karatu karatun malam sai su sati uku suna sa karatu kasa daya ina ga wannan wannan wannan yana da alaka da su waɗanda suke ɗaukan nauyin sa karatun dan menene za su shiru kuɗi suka biya ba fa kyauta ake sa karatun ba kuɗin ma tsaba ya wuce hankali kuma sannan karatun nan za a sa shi kasa da mintunan da aka biya kuɗin to amma duk da haka sai a yi ta yankewa a yi ta lalatawa ana ta akwai waɗanda suke yi wa sunna zaman ƙasa a gurin akwai waɗanda ba yadda za su sun san gidan rediyo yana buƙatar kuɗin to amma kuma ba sa son karatun bayan editin da ake wa karatun don abu a zazzabi abin da ya kamata a bari a shashare su don a jiyar da su daɗi kuma muna je ana sa na makiya su wanda ba a cire komai a ciki in an zo a daddatse a yi wa karatun gunduwa gunduwa ya ba da wani sako ma wani lokaci a birkice don wani lokaci wallahi da a sa karatun ka an daddatse gara ka a saka saboda zai ba da wani sakon a gurgunce ka ɗauko magana ba kare ta ba an yanke ta mutum ya yi mata gurguwar fahimta akwai mutane da suke sauraro daga ƙauye ba san ma mai karatun nan ba kuma san inda zai masu tambaya ba to bayan wannan zaluncin da ake kuma a ta maimaita kasa daya Allah sai ya kama wanda suke yin wannan kuma ku masu mabiya ai ba kamata ku shiru ba ku dinga rubuto mana takarda ba ku san gidan rediyon ba ku je ku kai kukan ku mana amma sai a zauna wai kullum a ce wai kai kai kai mai amfanin ka ku yi group ku je ku ce me yasa ake kaza tunda ba kyauta ake sa karatun da ba wannan kuma su waɗanda suka nace da gurin wannan su ta shafa amma su ma da suka saya su sani cewa ba ta da'awar suke ba taimaka da'awar suke ba domin duk lokacin da kasa ana ta maimaita karatu guda ɗaya ana ta maimaita shi ana ta maimaita shi abinda kake cewa nan gaba in ya buɗa ba ya ji wannan murya ce ya kashe zai zai ɗauka cewa maimaita wace yau ya buɗa gobe ya buɗa jibi ya buɗa gata ko an sa sabon ba ba zai tsaya da ya fara ya ji wannan muryar ta ta kafa sai wannan ai jiya shi aka sace ni na gani kaga ƙara koran mutane ake yi saboda haka su kansu waɗanda suke sawa ɗin in suna san cewa hakan shine taimakon musulunci to ba musulunci suke taimaka ta wata nahiyar na farko dai gashi ana yi wa karatun guntu guntu a yi masa gunduwa a sassaƙe shi a tare shi abubuwan da su suka fi tsada a cire a zubar a bar abin da kowa yana iya faɗarsa a kowane gidan rediyo ma za ka ji irin wannan a ce shi kadai za a bari sauran kuma abin da yake sako ne da ya kamata al'umma ta sani a kama a datse bayan wannan kuma yi ta maimaita abu daya ta yadda za a sa mutane su kosa da sauraron wannan murya din babu shakka wanda ya taimaka ake haka ba taimakon ita wannan da'awa din yake ba saboda ya kamata a tsaya yi tunani mu wani lokaci abin mu kamar yayi ne kawai tun da ana yayin abu kaza bara mu ma a ji mu a gurin ba mu tunanin manufa abinda za mu yi zai cimma manufa zai mu za mu biya bukatar mu ko ba za mu biya ba ba dole bane shekara nawa aka yi ana yada sunan ba gidan rediyon sunna ta yadu ba mutum nawa ne a nan za a ce ta hanyar gidan rediyo ya gane sunna mutum nawa ne ai da za a ce wani ya daga hannu ta hanyar rediyon ne ya gane sunna zaka dade ba ka samu mutum yan yan tsirari ne hautun mu yana iya zuwa yana iya zuwa ko ina wannan karatun da muke yi wannan da kuke gani ga iya waɗanda suke karatu gaban annan yanzu ɗazu ake gaya min cewa ya bazu a gane ba inda babu shi a gane a Togo a Benin zuwa na sudan na ga wasu suka ce ai ne mun samu kasu sukan karatu sukan kuda kuke na gadan kaya karatu sukan ka a gidan rediyon benin duk muna sa su na al'ubudiya suka ce sun kusa gama ubudiyya ma a benin ba mu muka dauka muka yi ban ma san su ba su din masu sa wannan ba su taba ganin mu ba saboda haka wannan karatun Allah ne ke baza shi dan menene za mu kama tafarkin da za a dinga cutar mu ana yanzu da ce aka ya kawo kuɗin na a gyara masallaci ba zai bayar ba ba zai bayar a nan ba saboda haka in za mu yi abu mu yi shi da manufa binciko gurin da ka sani ko da iya iya kwaryar Kano sakon zai shiga kawai ba zai fita ƙauye ba ba zai je da nisa ba kamar yadda ake faɗa iya ƙwariyar Kano amma za a bada sakon full to sa anan mu buƙatar mu sakon ya shiga ba wai muryar ta yi nisa ba muryar ta yi nisa amma a gurɓace ta kai akwai gidajen gidajen da ake sa karatun ahlus sunna a wani lokaci na da na zo na ji an sa tafsirin shi shi marigayi malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahmarsa aka sa yana shashakewa sai ka yana yana shashakewa ce wannan na sai yace da gangan suke yi ko a sa shi yana shakewa ko a sa miryar ta dinka sauri ba ka jin abin ake faɗa ko ana cikin yi da an zo wata gaba sai a tare sai ka kuma an jona wani abu da to saboda haka ku kanku mabiya kuna da daurin da za ku bayar kuna da haƙƙi rediyon nan in har an karɓi kuɗi an sa hannu doka ce ba su isa su fasa sake abin nan ba doka ce duk wani ɗan jarida abin da yake a rubuce a dokar jarida duk wani ɗan jarida da kuka yi da shi za sa maka kaza ya karɓi kuɗin ka aka yi akadi ya baka to ko ya ko ya so sai ya sa wannan doka ce amma sai ku zauna kawai sai dai a dinga rubuto mana 'yan takarda ku yi magana ku yi magana to ba za a yi ba wannan kuma yana cewa makocinmu ne yake sayar da kananzir yana ba mu akan tsari muna saya sai na ba shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar akan cewar washe gari zai kawo mun kananzir washe gari amma a cikin dare sai ya mutu amma kafin ya mutu yana bi na naira ɗari uku to malam yaya zan yi da bashin da nake bin sa naira dubu da ɗari biyar da kuma wanda yake bi na naira ɗari uku ah mai sauki ne ba yana da ƴan uwa magada ba ka kai bayani mana ai ba yanzu to ya zan yi dawo da shi zan yi in ce ya biya ko ai yana da ƴan uwa mutumin ba ka bincika tunda har ka san ya mutu zaka san ƴan uwansa sai ka bincika ka ce ga abin da yake tsakaninmu mu in sun yadda sun amince sun dawo maka da abin da ya karba a wajenka to sun taimaka wa mamacin in kuma su sun iya da su dawo maka da abin da yake hannun abin nan kai ka fuskanci cewa ta bangaren su ne mu'amala ce tsakaninka da shi akwai sanayya akwai mutunci sai ka yafe masa kai kuma ka ɗauki naira ɗari uku ɗin ka ce to ni yana bi na ɗari uku gata ka ba su kai ka ce ka yafe masa dan dubu da ɗari biyar ka sa cikin alaƙaƙai abinda ba shi ya zaɓa wa kansa ba yan uwansa kuma in suka yi taurin kai sai ka ce to kai ka yafe ta bangaren ka dubu da ɗari biyar din su kuma ga nasu abin da yake bin sa shi ɗari uku ne dan menene za ka ba ba kyau kai zabiya sai kai wani zabiya <laughs> dole sai ka sai ka zabe ɗari uku ka dan rashin tausayi mutum ya mutu me ɗari uku kuma ɗauki ɗari uku ba za ka iya sadaka mawa da ita فهنا إن قلت وانا حديث ما زال صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطف فهو كمثل الحمار يحمل أسفاره والذي يقول لأخيه أنست ليس له جمعة حديث نيرا رجل daga cikin hadisan زو سكى zo suke magana akan wanda ya lokacin da liman yake hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar jakin da yake dauke da wagagen littattafai ne to jahili ne ka fara jahili da bai san abin da yake ba liman yana hudu ba maimakon ya saurari abin da liman yake faɗa ya fa'idantu sai ya tsaya yana surutu ya zama jaki jaki da kayan littattafai Allah ya bashi hankali bai aiki da hankalinsa ba wanda kuma zai ce wa dan uwansa yayi shiru alhalin liman yana hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi lagu lahu din yana yana sarai masa da ladan juma'a ba wai ba ya da juma'ar ita kanta ba juma'a ce in ya an gama sai ya tashi ya azhar a'a ya sarai masa da ladan juma'a din wannan shi yake nuna cewa wanda ya je juma'a ana buƙatar sai ya nutsu ya yi shiru ya saurari liman kada ya yi wata magana ko da ko ta alkhairi ce wasu na ga ai mutumin da yake surutu kace yi shiru ai alkhairi kake ba kake kake umartar da shi to manzo Allah ce ko alkhairin an hana ka kai shi a nan gurin in kuma kai haka to za ka yi asarar juma'arka ko liman yana hudu ba kana amin duk ba daga cikin sunna ballantana masu masu kabbara duk ba daga cikin sunna sai aka kai shiru ka saurara me ingancin hadisin da yake cewa ku ji ku guji saka sakawar menene saka wanda ka kyautata ka kyautata wanda ai mun faɗa ba hadisi bane ka tsoraci sharrin wanda ka kyautatawa wannan ba hadisi ba ne irin hadisin miyagun mutane ne da ba sa so a kyautata jama'a ba ba hadisin maza Allah ba ne cewa aka yi shuru annabi cewa yi wanda ya ce dan uwansa yi shuru ana hudu ba yace ya ga dan uwansa yana su sai ce yi shuru kaga al'amur bil ma'ruf ne al'amuru bil ma'ruf abu ne mai kyau amma annabi ya ce a shi yayi shiru kada ya kada ya fada ko da haka fa kai abin da ake bukata sauraro da kunnan ka kawai eh a in yayi shiru dama ai ta aka yakhu lokacin da ya zauna yayi shiru a lokacin eh ka yayi wannan kai ka ba wani abu amma ba sharadi bace kuma dan wasu limaman su suke zuga mutane domin saba mu ce eh, استغفر الله العلي العظيم جليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه to sai duk haka ka faɗa a zuci ka faɗa a zuci ba sai kayi an ji ka ce duk suke zuga mutane su suke zuga ku amma ai ba a san wannan ba annabi bai taba cewa inni da'in fa amilu na kan minbari ba ba rubutu baya daga ciki in kana rubutu wannan ba amma kai ya shagaltar da kai in ya shagaltar da kai shi ma yana da ma'anar surutun mm. sannan yake cewa hadisin da yake cewa wanda ya yi raka'a goma sha biyu za a gina masa gida aljanna raka'a goma sha biyu yana nufin rawatib za a gina masa gida aljanna madaukakiya eh hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wata irin addu'a za a bani saboda wasu wafi da yake damuna ga misali subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 la ilaha talatin da 33 sai dinga jin kamar ya cika ko bai cika ba kawai kai aiki da abin da yake ya fi rinjaye a zuciyarka ka watsar da wasu shi maganin wasu shi shine kada ka kai aiki da shi idan kai abin da kake tsammanin talatin da uku din ne ɗan yake cewa ko bai cika ba kawai ka watsar ka bar shi a ya cika din in ma bai cika ba Allah ya cika maka na'am wani da wata a'a ana nufin cewa annabi ta dukkan wata hanta danya idan ka taimaka mata kana da kana da lada saboda ka dukkan wani abu mai rai da za ka taimake shi kare ne mage ce akuya ce ballantana kuma dan adam Allah zai rubuta maka lada ba wai sai wancan karan ba wancan karan bai da bai da tasiri hmm. eh ana baka labarin abin da ya faru a lokacin can hmm. to kai ma a takan ai annabi ya faɗi haka ne domin ya cike maganarsa a likulli kabidin rabbatin ajrun haka ya ci, kowace kowace hanta danya da za a taimaka wato akwai lada a ciki mm. ta shiga eh kaga wannan kenan eh aka ai yana nan me za ka hada wancan ya bada ruwa kai ka daure kuma ka hada ya za su haɗu eh a ah, Allah na iya kama mutum ka kama ba ka shaƙe ta mutu har kawai mai ta yi yadda aka ce ka taimaka to haka nan ita kuma rashin taimakawa ɗin ko cutarwa ita kuma take da aka ci wanda ka samu lada wannan ka samu zunubi duk abin da aka ce akwai laifi to Allah na iya kama mutum ya tsunduma shi wuta akan wannan laifin kowane abu misali aka yi misali aka yi da magen amma kowane abu eh. a'a don abu mai cutarwa an yadda a kashe shi ko karan mai cizo an yadda a kashe wani na magana wancin naka hmm? eh? eh? a zamiya inda ma malamai suke tattaunawa mutumin da yake baya biyan bashi sai kudinka ya faɗo hannunsa za ka riƙe ko ba ka riƙe ba to nan ma malamai gida biyu suka kasu wasu sun ce ka bayar masa ba daidai bane shi dan ya ha'ince kai ka ha'ince shi amma wasu sun ce idan ba zai biya ka ba kana iya zamiya amma mutum ya mutu kuma a yi zamiya sallallahu alaihi wasallam